uwa kada ka manta da na subscribe sannan ka danna ƙararrawa rawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora na kokowa da zafin su aiki lalata la ilaha illallah na gaya maka ni ce maka sata gare ka yi hankali na da Allah dogon salai kai da ina ta hura ma ka yi hankali barawo na barawon na ka zo kai sake hayya kurɗe ka aiki duniya ya lalace ma na rantse da Allah na zai ba karamin azalumi na ba jiya game da zaluncin nuna hassan <laughs> babba da babba ne aiki ta shata ta shata aiki lalata kai wallahi shago ya kasuwa shago ya kasuwa wallahi shago ya kana aiki ya lalace wallahi shago ya yi banna da Allah ya taho ɗauka lalata ta tawaye ne makaɗan suna gaba da yi kira kira dai kamata shi da eh, waye an kada hassan ɗazu yanzu ga husaini nan ah, ga husaini na ah, ah. ya taho ɗaukar wasan tawaye ne aiki zai lalace la ilaha illallah kai da bai da allah ku sahaba Niger a aiki shi lalace a yi musu kaye biyu a siyar da me wallahi wallahi a siyar da ta game ta game don Allah ka iska ka tau ina ganin wanga ta waye sai ya yi ƙari wallahi wanga ta waye ga alama ne sai ya yi wancan ƙari kuma babu likita da an likita wuri garuwa wanda duk hanci ya hoshe sai fa a sai a zuba mai ruwa don da babu babu aidin babu alkwal eh, <laughs> da alkwal kin wanga hili ruwa a rai kam